وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمي ما البركة mahalarta wannan majalisi mai albarka a nan masallacin juma'a na masjidul ilmi muhammad suleiman rahimahullah ta'ala a nan cikin garin arkungu ya mafafi littafin zabin zaujaini fi a sai da sakalai Allah ya kaddara haduwanmu tare da iyaye mata da ƙungiyoyi na addini na mata da 'yan agaji da sauran bayan Allah da suke sauraron mu a cikin gidaje mune ma juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah godiya madaukakin sarki da ya sake haɗa mu yau muna hudu ga watan zulhijja hijira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1440 da shida da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna 21 ga watan biyar miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam mun faha shekara 2026 muna roƙon allah maɗaukakin sarki shi muna jagoranci a cikin wannan kara da yake alhamdulillah mun shigo goma ƙarshe goma farko na watan zuhijja kwanaki goma masu albarka na sani kunnuwan ku sun cika da karatuka game da falala da albarka da alherin da aka cikin wa'annan kwanaki guda goma kuma na sani tuni da yawan ko suna suna na azu suna azumma wasu kuma ina karatun qur'ani wasu na suna ta azkar wasu na sadaka wasu sun ɗaura ragunan su domin layya wasu suna nan sun shirya layya gwandu duka ana nan dai a shishirya domin a ribaci waɗannan kwanaki guda goma babu shakka yau insha Allah za mu karatu amma zuwa ƙarshe za mu ɗanyi bayani kaɗan dangane da waɗannan kwanakin da idi da kuma layya a taƙaice insha Allah ta'ala zuwa ƙarshen karatunmu sannan rana wata yau mu zo mu sake haɗewa in eh, Allah ya kai ko ba haka ba saboda haka muna roƙon su gano wa ta'ala shi na jagoranci a cikin wannan karatu Allah madaukakin sarki ya sa mai gam da fitar a cikin dacewa a cikin wannan karatu karatunmu da ya gabata an kwana hadisi na 33 ko 33 an kwana yau za mu tashi hadisi 34 a cikin wani littafi hadisi 33 na na'aisha Allah ya kara mata yadda ta yi bayanin adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga iyali manzon Allah bai zubi ta sashen mata kan sashi wajen rabo da wajen dadewa in aka ce wurin in ana wurin mace sannan da wahala ne ya wuce manzo Allah bai zagaya musu baki ɗaya ba ya kusanci kowace mace ya bincike su ke ta mai an matsalarta ba ta da ya shafe ta ba har sai manzon Allah ya isa wajen wadda kwananta yake nan sai ya tsaya wurinta sannan ya kwana nan kun ga duka wannan dai ana bayanin adalcin da ya kamata maza su yi ya kuma ta su taimaka wa maza su yi adalci idan ka sami kai ce yar gaban goshi miji ya fi son a lokacin tsuntsaye ne na duka kan ko ina ya ce ke ka dibowa to ke ku tsoron Allah ki sami mijin ya adalci in ki bari ya karkace ya mutu karkace wurin ki to ran tashin kyawa ko ke ba ta samu ne don saboda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ce duk wanda adda mata biyu sai ya karkace ma guda komi na shi na can wajen wata min na can wajen wata hayyan mutu haka nan tura ta shi kyama haka nan zai tashi karkace kuma za a yi mai azaba akan wani shi idan an sai mai azaba kina gani ne in kina aljanna kina wuce kina gani ne kuna haduwa kenan ke kamata ki taimaka mai zan adali ya adalci tsakanin iyali ne zai samu shiga aljanna taimaka wa mijin ke zan adali in ki ga ya sai ya sayo kayayyaki masu kada ya kawo miki ga sallah to ina na wacce ka wacce ya zama sun da Allah kale ta ba ta mere yi a a da gida ta tsoro Allah ita ma tana da haƙƙi da yi mai ita ma yi mata jama'a na cewa haka ko ba a cewa eh akwai masu cewa ko amma ba su da yawa masu tsoron Allah na ka iya cewa amma wasu kan sai a hankali to Allah ka taimaka mu الحديث الرابع والثلاثون حديث ابن ثلاثين دهو an jabirin radiyallahu anhu qal an karɓo daga jabir Allah ya ƙara masa yadda jabir ya ce kunna na'azilu ala ahdi rasulullah mun kasance muna yin azalu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa na zalika lahi, fa balagha zalika nabiyallahi falam yanha falam yanha wannan abin da muke yi na azalo da matanmu sai ya isan ma manzon Allah kuma manzon Allah bai hana mu ba rawahu muslim imam muslim ya rubuta wannan hadisi hadisi mai lamba 1440 shine hadisin azalo ni aka kuma azalo su lokacin ba su da fulani? ba su da maganin da aka sha a yi fulani? to yanzu mina za su yi sai zan namiji ina kwanciya da iyali ne suna tare da juna lokacin da ke son ya yi inzali ya fitar da maniyinsa sai ya tashi daga bikin iyalin sai ya koma sai ya fitar da maniyinsa waje wani shi ma'azalu to ya ce mun kasance muna yin haka nan a da kuma ƙwa'ani yana sauka kuma labari ya isa mu manzo Allah muna yin haka amma manzo Allah bai hana mu ba shi ya gura kenan ba haramun ba haramun yin haka amma dai malamai suka ce kayan an haka na akwai sharuɗa sharuɗa akwai shi ne duka ma'auratan kowa shi yadda da haka ita matar ta yadda a yi mata haka nan shi na miji ne yadda haka nan to in suka yi haka nan babu laifi amma in shi bai so ita ka son a yi haka nan ko kuma ita ka so shi bai so ko shi ka so ita ba ka so to ba a yi haka dama duk gudun su abin da suka wa gudu wai dasa a samu ciki wasan wasu cewa ta a a wallahi ɗaya na guda biyu sun ishe ni ba san ban su a ciki yanzu shi ko wani abin da ya ce ya san makasar zan kai ciki lalura ta tashi rashin lafiya yau rashin lafiya gobe kuma ga hankali ta in ta yi rashin lafiya ba ta abinci in ta yi rashin lafiya aikin kuma ba ta iya yi ka san wasu mata ciki na wahalshe to shi ku abin da bai so bai so ta ciki yanzu ba jama'a ina fatan gane magana to saboda ka yin wannan azalan ya halatta a yi shi amma shar'un ne gaya muku suna ya kamata a sahabi ce sun kasance suna yin haka na zamanin manzon Allah sallam Qur'ani na kauta, manzan Allah ya samu labari amma bai hana musu ba ko yanzu ana yin haka na amma da sharuɗan da ni faɗa mu idan mata da miji kowa ya ta yi haka Allah ka ba mu ikon gane al-hadithul khamis wa salatun hadith na talatin da biyar, an Usman ibn Affan Allah anhu an karbo daga Usman na Affan Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce, layan kihul muhurimu wanda ke da harami na aikin hajji bai yin aure wala ko ba a aura masa bai daura aure kuma ba a aura masa wala ya faɗo kuma bai nema aure mutumin da cikin harami na aikin hajji ko umra ko namiji ko mace ba a aure cikin wani lokaci wa muslim idan ka riba yi muslim hadisi mai lamba 1409 kun ga wanga hukunci da an ka hudu yanzu misali mutum na an makka ya ɗauki niyya ina mina ko hina arfu sai bugo shi da Allah matan da kuka faɗa da Allah na son ɗaura ma'aure da ita ya ce a ka bari sai ganda ka sauke haramin ka na aikin hajji in ka gama da baki ɗaya shi ke nan alhamdulillah yanzu kuna damar ka yi. ke ma yanzu a ce ke bu ɗan miji ke bu ɗan miji sai kitte maka da kitte arziki ke roƙi Allah ya Allah miji ya Allah mijin aure Allah ka na yi buƙa Allah ka bani can ta wani bugo miki ce kina ina ce wallahi ina ba ce wance wallahi ko awar na nufi su wuta wuta in so a samu kwanne ke yau zuwa gobe a yi shi yana halatta eh ana yi ne saboda kina cikin kina cikin harami mace in sa cikin harami na aikin hajji ko umra ba ta yin aure bari aka sai mutum ya dawo ko yana kan ma in ya sauki harami ne ran sallah an hau an ran sallah an ce ai jiho shedan an yi kafa da marwa an yi sa an yi kafa da marwa an yi dawasu an gama an yi aski an yi an yi hadaya an yanke dabba an ɗebe kayan harami shi kenan wannan an yi karami ke bayan kwana biyu da sallah ko uku shi kenan ya halatta ko suna maka rabu amma mutum na cikin wannan haramin a la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu shi bi auren ba aura miki wa faɗin kuma bai neman aure soyayya da mace neman aure kana cikin harami haramun kila ga wata can haɗu makka ai wallahi ban da miji a ke zo ba ke wallahi ban da haka an ta ya kamata mu shirya magana ta kayan mace gida suna makka ana yi haka nan ba a neman aure cikin harami mana cikin harami amma lokacin da an ka gama ana jiran jirgi ya tafi a dawo gida an gama aikin komi an gama hajji an gama umra to ya halatta wannan a kulla wannan kuma kun sani makka wina na ansa addu'a Allah yana ansa addu'a ya Allah Allah ka gani Allah mijina da ka faɗata Allah ka gani bai da abin aure Allah ka bashi Allah wanci a bikiya ta Allah ka gabata da miji mijinta ya rasu ko so da miji Allah ka bata na ƙwarai sai ki roƙa masa kina maka kamin ka dawo ka gani Allah bai amsa saboda ka ana addu'a Allah ya ba mu kira to amma cikin harami na aikin hajji ko umra ba a neman aure kuma ba a daura mutum aure cikin wani lokaci ina fata mun gane magana to Allah ka ba mu ikon gane الحديث السادس والثلاثون حديث ثلاثين لشدة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر ودق أنس أم مالك الله يقارى مسيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية manzon Allah ya ɗanta safiya wa ja'ala itqaha sadaqaha sai ya sanya yancin da ya mata shine sadakin rawahu al-bukhari wa muslim bukhari wa rawaito shi sahih al-bukhari mai lamba 586 sahih muslim mai lamba 1365 na wannan hadisi idan kuka diba za ku ga ita safiya asalin ka boya boyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana gidan manzon Allah kana bauta ko a ce sadaka manzon Allah yana son ya mutunta ka an ce ƴan uwanta suka zo don da aka yaki aka samu cikin bayi aka samu ta da aka raba aka wa manzon Allah ita cikin waɗanda an ka raba aka ba shi da ƴan uwanta suka zo daga tangarinsu manzo Allah ya ce ya baka zabi in kana so zai yanta ta kuma cikin dangin ɗan uwansu kuma can garin su tace ita wallahi ta zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta buƙatar kuma cikin ɗan uwanta zaman ta da manzon Allah yayi mata sai manzon Allah ya ce to yanzu tafiya na ɗanta ke zama ke zama iya ba ta babban sauran mata na amma ‘yanta wadda ne miki shi a matsayin sadakin kamar yanzu a ce kai bawa ka ce ya kawo ka za ka zama ɗa nawa zai kawo kuɗi masu yawa zai kawo wa kamar ya zama ɗa ya fanshi kai to ita sai aka ce ‘yanta wadda an kai mata zama ɗaya shi a matsayin sadakin da za a ba ta ce ka amince shi ke ba an gama ba shi ke cikin sahun matan manzo Allah shi ta cikin mata annabi akwai tafiya. safiya ta bintu huyayi ta daga cikin mata waɗanda suke wato daga kan aka zo su daga nesa shi yasa gidan manzan Allah mata kala daban-daban a akwai ko wata da al'adunsu da garinsu da inda suka zo amma ku sani dukkan su larabawa ne dukkan su larabawa ne ko wacce da al'adarta da irin halayen gidansu da irin ɗabi'unsu suka zo suka haɗu madina kuma kowace gidanta daban kowace abincinta daban ko ba daban yake ba shi yasa inda mazana da hikima akwai hali raba abinci ya yaƙi shi da gamewa da raba wani ya yaƙi hmm? ku yi arziki da hannun ku da Allah idan mata juna da ku gama abincin ku yi tare da ku raba wani yake eh a game ya yi kowa falle daban sa abinda an matsala shine mu maza cewa muke tattalin arzikinmu zai kai da yawa a yau ce hane na a yau ce hane na bugun ya yi yawa to amma ai aka ga an ce kalle guda sai za a samu sauki ko ko ba hakan na ba to amma matsalar da aka samu su ko wasu mata yadda suka fi su yi abincin su kila wata in ba a yi mata irin haka akwai matar da na san ko a duk ke zama ta abinci ba ta ce sai na ka daban akwai matsala ko babu saboda haka wasu ko hankalin su bai kwanci wata ɗin a duke mafi yi abin sai ta yi ba ƙurhu Allah kawo uku sai ta ja laƙa da ja uku sai ta ja hasbi Allah wa ni'mal wakil sai ta ja ayoyi da hadisai da addu'o'i san sa abincin da. amma su kan wasu bayan Allah magana guda ana kawo sun ci abincin su lafiya lokacin to saboda haka shi manzo Allah kuma abin da yasa yake karabawa saboda shi babban ne da an ka raba kowa da gida ne kowa to su da abincin su daban kuma hikimar da akwai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba gidan ke yake ba yana aikawa akwai abinci a kawo amma yanzu kuna yin haka nan sai a ce miji in ba wurin ke yake ba babu za a yi abinci babu za a yi ki ba shi abinci ina hukuncin namijin da ya aika gidan uwar gida ya ce a kawo mai abinci alhaji ɗaki ya yi ya halatta ya ci abincin nan ko iya ya ci guba don wucewa ta ce wallahi billahi lalzi in ka ci abinci wani wuri ba ni ni ba ka abinci ban yaɗe ba ka ci amana uwar A akwai masan da ka cewa ce Allah himin baka ita wallahi inda kun kuka samu kanku miji ko ba ce addabi ba ya halatta ki abinci ki bashi in yana bukata munan na sai muka gurbata ta cewa sai zan abin ya zan bidali wancan ko ba ta da lahiya ba a zuwa adiba ta ko ba ta da lahiya ba a ko kusa gare ta ko ɗauko ni hula ta ba shi ba shi ba shi da shi da ɗakin mun gidi Allah ya kawo to saboda haka safiya radiyallahu anha tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana ganin asalin su yahudawa ne amma suna zaune a madina a yankin madina larabawa ne daɗe wasu nan na aka ihe su nan sulka komi saboda haka ita tafiya ta cikin matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kusa akwai safiya akwai hafsa akwai hindu kusa wannan ke akwai ummu salama akwai sauda akwai zainabu allah ya samu dace الحديث السابع والثلاثون حديث نتلاتين دا بقين عن عائشة رضي الله عنها قالت أنك قولك عائشة الله يقارى متيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ماذا الله يكسن تينينا سيفانا الحالية الجنبة توضأ وضوءه للصلاة زي أرو الله أرو الله يتسلّى irin aruzar da aka yi za a sallah qabla an yanam tun gaba ne ya bacci tun gaba ne annabi ya kwana za Allah yakan yi arwalla sai ya zo ya kwanta wannan shi ya aka cima arwalla kwana me hikimar ta hikimar ita wannan arwallar ka kwanta da tsalki ka kwanta da tsalkinka yadda duk wani abu da ka bai cuta ba zai taba ka ba ko kuma mata ka ɗauki wannan sunna arwalla kwana da arwalla ko ba ka da tsalki ko kana cikin al'adarka in za ka kwanci ka ce ka yi arwalla ka tuwa kwanci ko da miji ya yi kwanciya da kai daga baya kana son ka yi wankan ka san tsakiyar dare ko kana son ka azarwa kana son sun zafi to kana zuwa ka yi arwalla ka tuwa kwanci ya halatta a kwanta da janaba amma a yi arwalla arwalla irin arwallar sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi haka kaga wannan an karantar da mu cewa ita Allah wa matsayi da ita ina ta ga mu mutu wanda aka tsike shi ka kwanta ka da arwalla ya idan mutum ya kwanta da arwalla ko yi bai samu ne da yan jehe-jehe da yan baki da yan hasada da yan wadubba Allah da Allah zai kare ka daga sharri saboda kuma na ba ku shawara ya ku iyaye mata zan ka kwana da arwalla ka yi arwalla ka kwanta cikin tsarki cikakke wanda mutum ya kwanta shi ne zai samu iska mai daɗi zai yi kwana ya yi hansari ya yi kwana zai iska shi babu abin da ka damu shi amma in ka kwanta ba ka da arwalla ka dinga mahulkai abubuwa su dinga bijiru masu ba ka tsoro wani abu ma sai ya zama maka alaƙaƙai cikin zuciya ka ga cikin mahulki amma sai abin ya ba ta ya ba ta tsoro kun san mawalki har ɗari biyar sai a gwada ma wani abin zai ba ta tsoro dukkan suna shi sai gaban ka ya faɗi to arwalla tana maganin irin wa'annan mahulkai ana son mutum in zai kwanci arwalla ya kwanta gehen dama ya yi addu'o'in da ya san ya iya ya ci addu'o'i har kwana ya kwashi shi amma sai ga wani in zai kwana bai kusan sun da ya kwana babu arwalla babu azkar babu qul'uzai babu qul huwallahu babu ayatul kursi babu amana rasulu haka dai mutum zai kwanta da kasan na gida ta kwanci ba ka da bambanci da dabba ke na gida ta kwanci tana addu'a ku sai mata kuka kwanta ba kai addu'a ku kai arwalla haka dai ka ka samu kwanta kwana ba wasa na ba shi fa dan uwan mutuwa kwana dan uwan mutuwa saboda ka bai a son mutum ya ce ya kwanta ya kwana bai shiri ba shirya mana saboda wallahi wanda da wurin kwanta na iya kwanta bai tashi ko ba hakan na ba da yawa wasu wallahi sun kwanta ba tashi kuma cikin kwana an ka ɗaya rayuwa sai Allah da kai ne ya faɗa Allahu ya tawaffal anfusa hina mauti والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah shi ke ɗiba rayuka lokacin mutuwarsu wa'ina lokacin mutuwarsu bai kuma lokacin kwanansu Allah ka ɗiba malamai suka ce rayuka in aka yi kwana dare yayi za a kwashi rayuka a gaban Allah a zube idan lokaci sai Allah ya tafi wa garayewa koma zuwa ga ke sai ya tashi ke koma ke kuma tsaya fa yumsiku allati qada alai, sai wanda aka hukunta mutuwa sai a rike ta da ya kwanta bare tashi ba a jijjiga a cewa ne wanda tashi tashi wanci na wallahi mutum ya tafi to abinda haka idan mutum ka yadda ya kwanta biyu a wallahi ba saboda Allah wajen ya kamata in mutum zai kwanta ya yi alwallah zai samu lada kuma ya kwanta cikin tsarki kuma ya samu kwana mai daɗi in kana kan kwana mai daɗi irin su in ka yi alwallah ka kwanta sai ka ji kana kwana mai daɗi babu babu da ka damu Allah ka ba mu ikon gane hadisin da ya kamata mu kwana gare shi al-hadisu saminu samin wa salatun hadisi na 38 an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ja'at fatimatu binta ibnata abi hubaysh fatimatu binta abi hubaysh tazo wata fatima ce tazo ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ya manzo Allah ya rasula ni wata irin matassi ustahadu ina zubar jini jini ne mini zuba ban samun tsarki ya rasu ba kullum cikin jini ne afa a da'o salashin ina bayan sallah ya rasu ya kamata in bar sallah ƙala la annabi ce a ba ki bar sallah innama zalika irqun wannan wata jijiya cikin ta kaɗe miki tana miki zubar jini walaita bi haidin ba haila ba fa'iza aka bar hailaka idan hailaki ta fuskanto ki lokacin hailaki ya yi fada'i a bar sallah wa iza adbarat idan hailaki ta juya ta bada baya kwanakin da ke saba hailaki suka wuce to fakasili an ki dama ki wanki jini ma'ana ki wanka kama rawahu muslim ba muslim ya rufe wannan hadisi sai muslim hadisi mai lamba 333 yana idan ku dubi wannan hadisi abin da yake magana shine ma ita wannan matar fatima abin na damunta zubar jini take ya rasulullahi ban samu alki kullum cikin jini yake kun ga wannan damuwar wasu mata suna samun wannan damuwa da yawa wasu nasu rashin lahiya na su ko wasu nasu wallahi sihiri na su ko wasu nasu wurin fulani ɗinsu ne suka ne suka samu irin wannan fulani ne suka ce yi sai fulani sai ka samu matsala na zubar jini to saboda ka ala'ayin duk kowane daga cikin waɗannan inda ya faru to manzan Allah ya bada magani abinda maganin da ya ba suwa shine yake mace ta kula da lokacin kwanakin al'adar ga wata waɗanne kwanakin ta saba farkon wata ko tsakiya ko ƙarshe sannan kwano ta sabayi sai ki dibi waɗannan kwanakin da ta saba yi da sun kawo sai ke bar sallah cikin kwana hudu ki saba yi sai ke bar sallah kwana hudu kwana biyar ki saba yi sai ke bar sallah kwana biyar da waɗannan kwana biyar sun wuce ba ki sallah na shidda sai ki wanka ka ci gaba da sallah ka ci gaba da azumi ki ci ko da jin na zo miki manzan Allah abin da ya bada masu bayani ya ce wannan wata jijiya ta kada cikin jikin mace jimina ta zuba kusan shi ma ke ɗan tare yake da mace sai wata hanya da biya kaɗe ma jijiya ya hana ma jin daɗi domin annabi ya ce shi ɗan na shiga cikin jikin ɗan adam majalar dambe inda jinya guda cikin jiyoji ɗan shi ɗan shiga shi ɗan na shiga inda jinya guda to kaga ya kamata mace su da zan tana neman tsaye Allah daga shaitan idan da a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi auren wasu mata ya musu da jiya zuba jini su ku wasu da ba wa Allah sai iya zuwa wani bokaye akwai wani mugun malami da yake bayani ya wallahi in ya so ya barke mata jini ya kare in ya samu sunan ya samu kasar kawafin ya samu kaza ya samu kaza ya to hada sai ya sakan mata jini kullum cikin jini haka wannan mugu abu na akwai matan da ba su wa Allah haka ina suke sai su a da Allah abinda nake suni dai wance na ga alama alaƙa ta da mai da ya ta yi ƙarfi ta aishe wani miji abinda nake so don Allah a yau za a yi da sun nake sai miji ka za a yi mata sai a faɗi. ki duk abin da ai muku ni dukkan ne a araba ta da shi to duka akwai masu irin wannan duk sai su bada kuɗi a yi asiri shi ɗan ya shiga saka miki jini ya kamar miki zuba ubangiji Allah ya kare malamai sun bada maganin zubar jini inda za a bi shi akwai wani bawan Allah da ya da asiri in masu jini masu zuba tana sai tsaya ta samu jaddawa kun san dawa ja wadda ba su da ya duka kushen aka musu kunga ita idan aka sai aka dake jaddawa da ita da su abin ganta da jisfarta da komi fito a zuba ta da ruwa samu zuma a sa karanta ulhuwan lafi kafa uku falaki uku na nasi uku insha Allah idan mutum suna shafi ke jini ya ɗauke ba da an yi haka da jini ya ɗauke da izini Allah shi ke sannan akwai masu a samu kwalfar gujiya kwalfar gujiya wata samu cikin hannu ita ma a a dake ta a karanta fatiha kafa bakwai da kare a zuba da ruwa a sha insha Allah zuni na ko wani iri mutane sun bada malamai sun bada asirai da yawa na daukewar jini in da jini in kiskan wata wadda jini ya yi wata zuba haka ne ya kamata da Allah ya kare mu Allah shi muna kare daga miyagun mutane yawa mutum musulmi sun san damar mun ne ya kamata mu dakata da wannan hadisi saboda muna son insha Allah kwanakin da muke ciki guda goma har yau ga an sanya kwana hudu cikin su nawa sun karbi ke wani irin shiri mun kai halar kun sani cewa Allah maɗaukacin sarki ya darajar tsoron kwanaki guda goma su ne a fasar ayyami duniya duk kwanakin duniya ba su kai waɗanda daraja ba guda goma ɗaya shekara ga baki ɗaya har da goma ramadan ba su kai daraja waɗannan kwanaki guda goma na su kai bayar Allah ɗaukacin sarki ya rantse da su Allah ya ce wal fadl wa layalin Allah ya ce na rantse da alfijir kuma na rantse da kwana goma dare guda goma da aka faɗi ana nihin kwanaki guda goma malaman su suka ce waɗannan kwanakin na aka ne Allah ya rantsi da su duk abin da Allah ya rantsi da shi abin da ya girma kwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu na ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki da ayyukan alheri suka hisoyuwa ga Allah wanda ya kai ga waɗannan kwanakin guda goma da muke. sai wani sahabi ya ce ya rasula wal jihad fi sabi hatta zuwa jihadi saboda Allah bai kai aiki a cikin wa'annan kwanakin wa zalar har zuwa jihadi bai kai ba kun kusa zuwa jihadi mutum zai ɗauka takobi ne zuwa jihadi ko a kashe ko a yare sai manzon Allah ya ce illa rajulun sai mutumin da kharaja bi nafsihi ya fita da kai ne wa malihi da dukiya kai sun lam yarji min zalika bi shay'in nan bai dawo da komai ba shi ɗaya kai falla mutum da ya aikin alheri ko wannan kwanakin kwanakin ga cikin su yanzu wanki karatu yau duk zuwan da ke shekarar da aka wuce gaba ɗaya har na ramadan bai kai falla zuwan ki na yau ba saboda aikin alheri cikin waɗannan kwanakin ya haɗa da cikin ko da mai kwanaki da kuka sadakar da zaki ba suwa yau ta yi sadakar da zaki ba duk inda an kai sannan bayan haka nan azumin da zaki yi nafila wani zaki cikin wa'annan kwanakin ya duk wanda ke inda aka zuwa ziyara almajirin kin ba sadaka ke duk aikin zaki da alheri ne cikin wa'annan kwanakin guda goma ya duk wanda ba su ba zuwa kun gane ba za ka kuma ku gane to saboda ka shi yasa yanzu kwanakin da muke cikin albarkar suna da yawa fiye wani malami ya bada wata kissa mai ban mamaki wani mutum na ya ce sai rago na layya ya ce rago guda ƙato sai ya aiko gida yake a kawo gida a yin gaya muku ko da ya kawo sai aka samu mistake sai aka kai gidan makwabta gidan makwabta da aka kai kuma nan na marayu suke mai gidan yaron daga mata sai yarna a cikin yanzu ana kawo rago aka ce gashi an kace a kawo sai a zuwa kama tsaye suna murna su ma masu gida suka dinga murna cewa ai wanda da cikin abokan miki ya aika musu rago ana ta addu'a Allah ya kada da Allah ya ba da lada in yana murna ta suke ne ne an kawo mana rago mu lai ko da mai gidan ya dawo su gida ne ya ce ina rago an ce a ai ba kawo rago kace amma mun ji makwabta an kai rawa a shekan na an kai rawa to to ya za a yi yanzu to shi na sai ya zama da mata ne su biyu sai ce to ya za a yi sai guda ta ce to ni dai gaskiya ana ganin an fara gwanon ya fi a kawo shi inda duk isko na an fara ita kuma guda ta ce gaskiya ne dai mai gida ragon nan kamata ya dai eh, an ka yanke shi a raba nama biyu a kai musu rabi mai gidan yadda ya ji ana addu'a sai ni dai kuɗi a fara gwanon ya ce ku yi hankali su bari in koma kasuwa in koma sayo wani ba Allah sai ta ya ta ya kuma kasuwa da yake kasuwa sai iske mai raguna sai ga wani rago sai ce malana raguna nawa yake sai ce sai rago da kai ce ibi da ke tilayen ya Wala wallahi ragon na ba shi saboda Allah bai kika da shi ki ka ban ne ce wallahi na ba to mi. sai ce ni ragunan da suna da yawa asijan sun kai sun da yawa sun mutu waɗanda su Allah ya bar mini ga sunan to shi ne nima wa Allah alƙawalin duk inda to kasuwa duk wanda ya fara tahowa yi, ni ko zan ba guda sadaka ba da ka gana ba jama'a tsakaninku da Allah cikin su wasan wa cikin su wasan an kai Allah ɗaya sani sai Allah ya mai da ragar kunne da ragar to haka na yanzu wani darasi na Allah ka sani gwadi cewa in dai kai Allah ya yi maka amma matsalar da annan wasu imanin su da Allah bai kai haka ga kunan da kuɗi cikin ɗakunan ku ba ku iya suwa ko ban su zai sai bala balai akwai ganin kuka kai wa ga hasara kai yawa in dai dubu hamsin a sauran ban suru illayya haka ba in buku cikin ake na kallon su da ku da Allah ba haka na ba duk mafi yawancin ku kuna iya layi na abba amma ka ji matan da wuri suna suna kiwon awakin za su keɓe wanda za a yi laye da ita sai ga Allah ya samu awakin su albarka amma ku na ku awaki kuna sai ke yi kiyo sun yi manya-manya barayi su su kwashe sai da su da wahala a sati ba a sata awaki garin ba duk awakin wa na ka awakin maza na ko na mata na saboda ka ba a niyyar alheri cikin awakin ko miji adda bukata a ce a sai da guda a bani lura ba a yi ana na ana kiyo sai sun yi manya-manya daga wata akwai suna dubu ɗari da haka ɗaya ɓarawo da rana aka ya ɗauke sai sai zuwa to inda kuna sa alheri cikin ku wallahi da Allah ya san ku albarka Allah biya yake Allah ba a nabi kibi biya ba ku tsora kwanakin da ake ciki kwanaki na masu albarka duk abin da kai Allah biyan ka zai ku kama cikin ku wallahi ku ta alheri cikin ku ta karatun Qur'ani sannan bayan haka nan ku ta yin azkar kuna ta yin azkar الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kwanakin da kababuli aka sa ita da sai da kwana hudu shi ma ka ji babu yana kabara ko su magabata haka suwa suka shiga suna kabara yan kasuwa suna ɗauka mata cikin gida suna ta yin kabara saboda kwanakin da Allah na son kabara cikin kwanakin shi yasa wani hadisi yace fa aktiru fi hinda min at-tasbih wa at-takbir wa at-hamid ku yawaita kabbara da tasbihi da hamdala da la ilaha cikin waɗannan kwanakin ko ba kallon yake ta yin kabarbari kai ta yin aske ta yin kabarbari waɗannan azkar da Allah ya kansu fa aktiru fi hinda min at-tasbih wa at-takbir wa at-hamid a yawaita ita amma matsalar da annan kowa ya kama bakin ya shiru baki da ba ki aiki ko baki karatun qur'ani baki azkar waɗannan kwanaki ho wallahi kasuwa ta za ka za za su tashi yanzu rana ba ba sallah ce ba eh ba an ta kuɗe ba sai mai rabon ganin buɗe ba in dai ma da rayuwa rana ba ba yi sallah an gama to me yasa mutum zai kama jiki ne da dukkan wannan kwanakin ba to saboda ku ribace su sannan gaban ku akwai azumin yin arfa manzon Allah ya ce wannan azumin yana kankare zunubin shekara biyu wadda ta wuce da wata rage zunubin shekara biyu da hanka yanzu ba baka samu sa'a ba don Allah jama sannan yinin arfa yini ne wanda Allah na saukar da gamara da yawa manzon Allah ya ce babu yin shekanka bakin ciki irin yinin arfa saboda gawar da yadda an wa bayi da yawa an gafa kawo mutane an ba su aljanna Allah in ya ba su aljanna wasa, fata bai san ga wallahi sai ka shiga aljanna rana guda Allah ya ce bawa na a rubuta cikin gafartacci na gafarta mai to na an gama to ina mutum ka wasa amma wani saboda wasu yunwa abu iya jajibar abubuwa sun yawa ayyuka sun yawa jajibar yunwa akwai wa ne bai iya azumin nan ku bari yin haka nan kama jikin kuran jajibin ku yi azumin yinin arafa Banzan Allah yana yin azumin yana yanayin wannan azumin ku kama jikin ku ribarci wannan wannan abin sannan ran sallah ku ce idi a hito idi ce idi don saboda a samu gafara ubangiji an ce ran idi in sa ya waye Allah yana zama mala'iku a ce ga hanyoyi a tsaya duk wanda aka gaba da shi sai a ɗauki suna ne duk hanyoyin da aka fita zuwa ɗini Allah bai baza mala'iku su kai su suna mutane to lokacin da an ka dawo sai Allah ya ce mala'iku bayi na da ina suka yi to Allah sun yi to suna murna ka gwada masa ranar ɗini sai Allah ya ce ishadu anni kad gafartu lakum ku shaidu na gafarta masa gabaki ɗaya su duk wanda ya ida ce an ta kina tun yana tuwa kina tukin tuwo saboda Allah wata kuma shiga tafiya gidansa ya hana mata zuwa ya hana miki zuwa ya hana miki alheri da yawa da su da Allah mai gida ka bari ita ni an matsala ita ta yi babu ki gama abincinki da wuri shi ne 'ya'yanki da yaranki duka ayyukan wanka a kai da su ɗi ana tiya ana kabar bari ana tiya ana kabar ha'i kuma masallaci alhamdulillah yanzu masallaci ne su yi kusa kusa da gare mai da sai an ce idi ni masallaci idi guda na gare sannan aka zuwa duk gaba da yanzu kuma masallaci ga sun da yawa inda ya kusa ka ce ka yi idi kada amma ku sani yan gaba fa ba su kuma yanzu a gaba fara masu gaba da junansu ko an ce an gaba sama kowa zai su a saurara masu sun shirya a saurara musu sai sun gama gabansu sai sun azuma kamansu in ke san tsakanin ke da wasu yi gaba kuna kuna kuna kuna kuna gaba ba ku magana wallahi ka sai ki shiga da ita in ki shirya ku shiga cikin gaba in baki in shirya da ita ba akwai matsala dan cewa za a yi waɗannan masu gaban nan a tsawara masu sun shirya sai sun gama gabansu Su yin za ku gama ku akwai masu cewa kyawun gaba haɗiyan ɗiya akwai masu bakan magana wai abin da a kyawun gaba haɗiyan iya na lillahi wa inna ilaihi raji saboda haka ni shawun da ba ku ta zuwa idin ku sai ku sa tuwayen ku masu kyau ku sa hijabayen manya ku ja 'ya'yan ku sai da su alheri na aka so a sa har da mata masu al'ada suna zuwa sai su nisanci inda aka sallah su koma san su yi group su zaman su liman na addu'a suna suna cewa amin ya eh, an haka masu masu dawo da kowa ya dawo a kamar su mutum na bari to a musu shi duk zaman su da ba gafarta musu samu ba duk wanda haɗa shi da muke da karanta kan da muke tari da da dai na mutum da sallah da zuwa sallar bahin da ya kai kusa duk wannan zai samu aljanna saboda ka aikin gafara ba a wasa da shi shi ne kama jiki ya samu gafar ubangiji shi na aka kowa ya samu saboda ka abin da ya shahilai ya kuma ko riga kun sani akwai bukatun mutane su yi layya in akwai hali in babu hali dole ai hankuri matan da wuri Allah ya musu albarka sa al'ada layyan mata layyan kwance ko layyan gwandu ana ce mata layyan gwandu ko a ce layyan mata ko a ce layyan kwance wannan mutanen da wuna adda irin wannan alheri su ganin suka yi ko sun yi layyar dabba sai sun sake wata daga daban lokacin ya an kai masa zuma aka samata kahin zuma lokacin maɗi aka samata ana yawo duk wanda aka gaba da shi a shi masa yi yanzu kuma suga ya yi sauƙi suga aka samata a ta waje duk wanda aka gaba da shi a bashi da wanda an ka sani da wanda ba a sani da mutumin birni da mutumin ƙauye da maza da mata da yare da manya duk wanda ne ga sarka na an bashi wata masa wallahi ko balle ta ba a yi guda su fito aka ba mutum da ya sai zama ya koma gehe ya sai ba sai sharuwa sai Allah ya saka da alheri amma matan yin sai baka ku yi ku na faɗa muku haka nan mu ko da muka tashi mun ga uwaye mu wallahi sun saba da irin wannan ba su ci ya ɗebe kuɗin sun ma aji shinkafa sun cuce wadda shinkafa ta ma layyakon ta a aika a so fulawa a siyo mai a to a so ya baka suka suya abinsu sai an biyan kwafta gaba ɗaya aika musu a kuma a hita waje garka inda maza suke do a ba su amma yanzu kana ganin wasu ka ina ni wannan ma ai suna cinya dubu talatin ina ni na hada dubu talatin ai ga muka aji abin kana kallon su ga bikin wani tunanin zuwa ga bikin wani tunanin zuwa ga bikin wani tunanin zuwa ke dai biki ɗaya gaba gare wannan abincin da aka ba suwa sadaka Allah ɗaya sa abin Allah zai baka yanzu in tambaye ku tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah yanzu ta sa'i goma da fulawa sa'i biyu wasu ya kama kuma zasu wallahi kowar sai yi tafi sai ya kama zai maka amma yanzu ke dole ko sa'i bai ke ciki bari shi da yi ta sa'i biyar ba ku yi saboda kowa ya samu kai ne ruwa kai ne shi ko sai Allah ya jika da halinka ba dai ruwa za ba sai to bismillah rike saboda ka gaskiya ne na baku shawara in ba ki aika a sauki busuru ba ki da kudin sayan busuru ko akuya ku samu ko yan sa'in ki biyar ki shirya masa a ba Allah shi Allah ga hannun nayi Allah ni kuma ka taimaka mini sai shiga abin da Allah zai miki sannan waɗanda mazajen su yi layya don Allah kasu hana mutane nama na mazajen kafin ruwan nama na akwai masu ruwan nama wasu sugiyar sugiyar su kai ɗaki sai an canye duka wallahi malam ba a yi waɗanda ba su yi ba suna ya kamata aika akwai masu layyan ba na kashi in ba na kashi in ba ta aura na kullum eh ruwa ne ya aiko min tsoka barin doka ya adata shi ni kusa ya adata wani ta kai ba kasar haka layya saboda Allah ga su ko wasu in ba aika musu jali ya tashi wai shi wa na aika na tsoka ta ko ya ga aiko mu tashi ila illa don Allah ka bar wahal da kanku in ka yi dido wani gehe wanda ba su ba ka ɗiba mai ɗan dama a aika musu yi ka ce su ba wanda ya yi ga gidaje da yawa ba su yi layya ba a ɗi ba aika musu ba haka nuna aka amma haka ɗai wanda bai yi layya ba an hana mai wanda ya an ɗoka an bashi saboda ne ba a ce ba a yin kyauta ba ana yin kyauta amma a dido waɗanda ba su yi ba a ba su kuma mafi yawanci wallahi mata suna adda wannan wani wallahi in yi layya sai rabon rabon ta ma wallahi bai shafi kuna ta rabawa ku kuka san mutanen shiya kun san wannan gida da wani gida an ba ba su dami ne ba ku ba su saboda Allah ba wanda aka mummuna ba ku shawara wala ku dubi wannan al'adu duk wanda an ka ba nama yana bukata ne ya yi addu'a an ɗauko ƙafa baya an aza an ce a kai ma gidan suwa na mutum ya yi ba sai su ta addu'a amma ruwa ba sai ba akwai wata an ce ita fara tuyen nama cewa ta kai a samata mata faɗo ƙowar gida a rufe mata kwaɗo aka sa ƙowar gida a rufe kwaɗo shin don allah kai mai kwaɗe ga miyanka bakin ka in ka iske kwado ƙowar gida kana sa ya akwai mutum ciki saboda falon ruwa kai wasu mutane akwai ruwa mugu abu gare su inna lillahi wa inna ilaihi don ka haɗa kowa ubangiji allah ya sawa da saboda haka a ƙarshe akwai magana fatun layya wanda tsari na sadakar da aka basuwa a da kayan ƙungiya ta fito da tsari na fatun layya da mai aka ba da malamai islamiyya da wasu bayan allah ana basu da aka zo da tsarin gina masallatu da makarantun ne da wannan fatan layar sai ya zan yanzu tsari ya zo daga kungiya cewa muna tara wannan fata ga baki ɗayanta mu kai ta sai abuja a gina masallaci yanzu aka masallacin da aka gina abuja ko masallacin da shugaban ƙasa ka sallah to shi ɗaya wannan masallacin ba na abuja yanzu wannan masallaci duk wanda ya sallah ciki duk wanda ya ba da fatan laya shekara guda sai ya samu ladan ko bai samu ya fi ni limami ka ba ni fata in sai in sai zuwa naira dubu ran nan ina kashe tara nan naira dubu ba an gama ba to amma in ka ɗauki fatan nan ka ba suwa an ka gina masallaci da ita wallahi malam duran da an kai sallah sai ka kafa ladan kuma yanzu haka masallaci na nan fatan layin nan da ita aka gina asibiti clinic asibiti na abuja yanzu haka tana aiki da fatan layin aka gina shi akwai hotel inda aka saukar da malamai cikin abuja da fatan layin aka gina shi wadda da kuka ana cewa a ba da fatan layin na a kaita ta wallahi malamai ba su komi da wannan mata ba su komi da kudinta don sun yi karinta wallahi amma sannan aka yi mu mu karu mu fa'idantu in ka fara fatan nan guda an ka sa cikin ginin masallaci ko makaranta wallahi bala har abada kana samu ko kana ka samu lada duk wanda ya salla wurin to yanzu university aka gina ta musulunci global university ta addinin musulunci a haɗe ta yanzu aka tana na ana gini gini ya fi inda yake to ko bana ma za mu sake ba da fatu insha Allah yadda da yadda muka wasa bara ki yi kokari ragonki da ki yanka ki ba da fata a kai wurin jami'a yana gina ta ana karatu addini cikin ta wallahi duk abinda aka karanta ɗiyan musulmi su karanta wallahi kan samu ladan wani zai kuma sadaka su jariya ko kana kwanci Allah ya ka rai yanzu an baka fata ta kai kasa naira dubu daya kudin su ka kashe kuma shi ke nan ba an amma an ka sa da aikin da yana nan dindindin wallahi ba na tana samu alheri so da kuma na kira gare ku mata ku kama cikin alheri in ya taho ba ku sani ba da ta yi za a yi allahu a'a shi dai na bana in ka ga akwai hili kai ba dukan allah ɗaya son za a dama ita jiya ta wuce yau na ake suke ita a gare ka yau ɗin gobe ba ka sama da za a yi ba ko a wanda sun za a yi gobe wallahi babu wanda ya sani Allah ka tausaya muna Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu Allah ka samu gama lafiya akwai ayyuka da yawa na alheri waɗanda ya kamata musulmi cikin wannan sallah ba Allah jama'a ku yi mata waɗanda ba su da kayan sallah ki samu ko kala guda ko biyu ki wanki ki aika ba ku je makwabtan ku gani akwai waɗanda suke za ku ga wata tana da suna tana tuwahi da yawa akwai wata bata ba ta yawan tuwahin ta ba na sawa ba ki ma san yawan kayan ki ba to ni da ba ki wanke kala uku ki ba saboda Allah wata in ta samu waɗannan kayan wallahi na suke kala guda ɗinki in ta samu ta samu sallah lahiya lau kuma ba a ma sai ta samu abinta ba da saboda ka duk wanda ada kaya da yawa don Allah ya wanke ya samu bayan Allah ya ba su sadaka ta sabi Allah ya sa duk wanda ka ba tuwa hiyarsa in dai akwai kyalle ga jiki ne to kullu yayin sallah sai Allah ya baka lada to saboda ka kula da irin wannan ko takalmi kan ba mutum ko hijabi kan ba mutum da suna nan tare da ku wannan alherin sai ya kare a ƙarshe akwai 'yan gidan yari wanda infaki kwamiti na da'awa na infaki suna kai gidan yari wallahi zama a gidan yari kuma gani akwai matsala yanzu akwai wanda gidan yarin argungu daga maiduguri an kaɗo dubu a kawo shi yanzu kuna ganin sanadiyar tsokar nama daga maiduguri a kasuwa kawo mai sanar da min wani yana can daga gombe an kaɗo ko shi an kawo shi na argungu su ko wannan a sai a ɗauka a kirista ke zo ku sani ba akwai wanda ya koma kirista saboda garin kwaki nan birnin kebe gidan yayi yayi faɗa a taimaka mai da gari ya ci ba a bashi ba cikin gidan yayi wani bawan Allah ya bashi gari sai ya koma kirista da alama mutu kunya ba kiristoci na kawo ziyara gina suna kawo musu abinci muna ya kamata mu da suke nan wurin mu wallahi mu kama jikinmu arna suna da'awa sosai wallahi haddai ƙauyuka na yi magana da wani yace wallahi wani wani ƙauye da sun ke ba a yi musu rijiya ba su da ruwa inda suka zuwa ɗiban ruwa ya yi kusan kilomita goma rannan in za ka ɗiban ruwa aiki yin za a kashewa gaba ɗaya da ka sai kaddawa ba aikin za ka yi shiga kwana sai gobe an ka to wani kirista ya tsaye musu rijiya yan mai da yawa da yawan kirista sai rijiya ta lalace to yanzu wani musulmi ta yasa ya gyara musu sai kirista ya ce shi wala bai da a gyara rijiyar nan ba shi da ya shirin gyara abu kai sai da an tada da hukuma da kyar da saboda suka ce sun ba dama a ce a gyara musu musulmi ya gyara musu na a gyara saboda haka gidan yari na da kyau a samu 'yan tsokoki a aika mai yan gida su masu jiya ga bakin su kaddara ta kai wurin ba gaskiya ba ana tuwon sallah su suna can inda suke ba a nufi shi yasa gaskiya na da kyau ku kula da yaron ki ce ga hinan na an ba su a taimaka yan gidan yaga sai a ba su sadaka ga to nan ga naman sallah na du'a ba su ko duk wanda an gaba dai a ba shi to to su ya marai Allah ka ba mu iko taimakawa Allah ka gwada mana sallah lafiya insha Allah sai bayan sallah ban ce rana wata yau rana wata yau babu lokaci duk lokaci rana wata yau ranar manna mana ko amma in kun ci kuna hitowa da kullum mun zo mu fata ku <laughs> ai na san ba ku mazajen ku ba su bari wa haka aka ana toye toye ina magana abin da ina magana ina magana ta hawa kara eh a bari dai an ga mutum tuwon sallah ta kon sannan sai a tuwa ci gaba wa alaikum assalam hmm eh yi yana yi addu'a yana arfa kenan duk addu'a za ka yi yana arfa ba ta kai wannan addu'a ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku hamdu ala kulli shay'in Kabiru. manzo Allah yace khairu ma qultu ana wan nabiyyin min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in duk addu'a zaka yi nin arfa ga tahita saboda ana son mutane su kama jikin su ce Allah ka ba mu ikon alhazanmu da a wurin aikin hajji Allah ka mai su lahiya hajjiya tana wurin aikin hajji da ita da autanta Allah ka mai su lahiya alhazanmu na argungu na jihar kebe duka suna san allah mai shafi lahira na gita yi malama eh oh kwaye ku amma da mantuwa ce <laughs> da amma yanzu lokacin mu ya riga ya kure ku bari haɗuwar mu ta gaba insha Allah haɗo mu ta farko da su zan farawa guda goma sha biyu na'am akwai tambayoyi malam ko tambaya guda ta da su ke nan mijisti malama Ba alaikum salam na'am ji abin da malama ta ce in iya dan abinci daban-daban yi ita wasu na iya tamna kula ta shirya abincin ta ya daɗi hannun jikinta ma tana iya sawa don ya yi daɗi shi ko namiji in ya gane ga inda akwai da daɗi can ko ba ta yake ba ya an ka bashi kofa ko ba nan kace kana aika kama abinci sai zan inda akwai mai daɗin can sai ya koma su da Allah kama sai sai ya taba kuma ita ko ga irin ta yayi dubu ya ɓaci ta yi abinci a masa abinci ba a ci ba saboda bai yi daɗi ba jima kun gane magana sako ko ya eh, abinda malama ta yi shi ne buɗe wannan ƙoha ga maza to hina sa wannan abin ya samu matsala ko ba haka ba to dama dai mafi yawanci shi ɗan adam an daga da kwaɗai ko ba haka ba ka san shi abu mai daɗi duk inda yake mutum ya mai da hankali ta ko ba haka ba kenan mace yana da kyau ta ta gyara abincin ko shi abincin ke zan lahiya lau ba ga annabi sun zuma an yi tsaye dakunan su ba kuma ba shi zuma ba kuma ga yana son zuma sai ya daɗe wurin ta a ta ana jira ne ga yana wani ɗakin yana shan zuma ba ai duk kwaɗai na kai ta ce ma in ki shirya abincin ki sai ya zama dole a aika miji a kawo abinci wasu abincin da ki jiyar nan da Allah akwai ilimi ne eh. akwai wanda bawa yana kaso irin zogala da sun zogala shek daurawa ya ce mata ne sun san zogala da sun zogala shi a ƙarshen abin da ya kusa ke ko in ke gane kullum sai ki zogala ki mai daɗi in ya so a bashi ba shi ke nan shi ko wani abin da ya kaso taliya da wake kamar ire-iren muke inda duk an kafe taliya da wake sun muna ta kuma a yi abin da ya ruwa an ka dawa ta ya lauki sosai a ba ma lahiya launi ko ko wala <laughs> to saboda ka ke ma ke kokari ki gano mijin ki ki san miza ki mai saboda ku daire ta amma haka dai ki abinci loma ɗaya biyu bar muke abinci ai bai Allah ya samu da karanta mu san bai mu malama na'am السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ واحد وسيلة الموت للبعض شمولت مع النعوة والأقربين ومن النعوة ومن أحباب الجنة آمين يا الله